Yadda ake buɗe wallet ɗin niya Da farko za mu zo mu danna wannan wajen bakin da aka sa create new wallet. Muna danna shi za su ba mu passphrase. Wannan passphrase ɗin su ne key. Ga wajen yalo ɗin nan da aka sa kana iya yin copy domin ka je ka pasting ɗinsa a cikin email domin ka yi drafting ɗin shi ka ajiye. Wayannan su ne wanda suka bayar passphrase key za ka ɗauki biro da takarda kamar yadda suka rubuta write down the following word in your in order and keep them somewhere safe. Anyone with access to it will also have access to your account. You can access this world later in certain. Duk wanda ya mallaki wannan passphrase ɗinka ya mallaki wallet ɗinka, dole ne za ka ɗauki biro da takarda domin ka rubuta su. Assalamu alaikum wa rahmatullah barkanku da zuwa tashar ɗan Isa Web3 idan yi kuka fara ziyarta wannan tashar ku yi man following ɗina idan a YouTube ne ku yi subscribe idan kai copy ɗin wannan passpress key ɗin su ne yanzu idan muka gama copy za mu nuna muku yadda ake ake shigar da su da kuma matakansu su dai passpress key su ne decentralized app kamar wannan ita tana cikin decentralized app kenan waɗanda kai kake da control da kuma ikon tafi da ita da gudanar da ita yana ƙarƙashin ka ne. Amma idan kai losing press key ka yi losing ɗin wallet ɗinka. Don haka idan ka muka gama rubutawa bari ku ga yadda zai faru. yawwa da ka gama za ka sa sunan wallet ɗinka ma'ana za ka iya sa username ko nickname. Amma duk sunan da ka ba wannan wallet ɗin ya wadatar babu ruwansu. yawwa gashi nan mu mun bata suna bari mu sa create muna danna create gashi nan yana creating wannan account na niya yawwa wannan account na wallet din niya gashi nan yadda ake buɗe wallet ɗin niya yau mun riga mun buɗe shi saboda mun riga mun yi copy ɗin passphrase key ɗinmu yau gashi nan yadda take akwai overview akwai portfolio ga kuma add withdraw To wannan ita ce hot wato near wallet ga yadda take nan, ga abubuwan da ta kunsa nan a cikinta. Kar a manta a ko da yaushe tana da matukar amfani kamar yanzu da aka yi mining ɗin OGC sun ba da damar a sa wallet ta niya To ya kamata a ce duk wata wallet kana da ita don gudun kada a zo wata wataran ce ana bukatar irin wallet ɗin. kuma ba ka da ita. Wannan shine a taƙaice yadda ake buɗe wallet ɗin Niya ga wajen setin can gashi nan duk yadda ya kamata shi kenan. Kar ku manta idan kuka fara ziyartar wannan tasha ku yi min following kuma ku yi sharing ɗin bidiyo na zuwa ga 'yan uwa ga abokan arziki yauwa. Da farko idan mutum bai san yadda zai ba zai shiga cikin Google Play Store ɗin shi ya rubuta Niya kamar yadda kuke gani. zan nuna muku logo ɗinta da dai sauransu. Wannan ita ce niyya haka signboard ɗinta yake ga ta nan yauwa. Yara 'yan shekara uku ya su yi amfani da ita ga yadda cikinta yake yauwa. Ga shi nan haka yanayin hotonta yake. Mun gode sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba. Na gode.